وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أزيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 godiya ta tabbata ga Allah madaukaki ne kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ce muna yau muna sha shida ko? sha shida ga watan ramadan hijira 1438 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna sha sha daya ga watan shida shekara ta 2017 a makaranta ce ta alkur'ani da kokarin sanin ma'anoninsa wanda muke a cikin watan ramadana a masjidin sahaba da ke kundila a cikin garin kano a jiya ba ku manta ba mun tsaya a kan aya ta 64 a cikin suratu ali imrana har za mu tsora kan aya ta 67 a afwan aya ta 65 to kafin wannan ayar ayar jiya da muka tsaya a kan ta qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum allah ta'budu alla alla na'budu illa wala nushrika bihi shay'a ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون a jiya muna mun karanta ta zuwa karshe akwai tafsirin mana Allah ya masa rahma ya dan ƙara sharhi karkashin waɗannan ma'anonin ayoyi din domin kira ne zuwa da su kitabi gaba ɗaya yahuda da nasara cewa su zo zuwa ga wata kalma da za ta daidaita tsakani a zama abu ɗaya a zama bai ɗaya shine Allah ya ce Allah na abu da illallah kada mu bauta ma kowa sai Allah wala nushirka bihi shay'a kuma kada mu tsara wani da shi wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah kada sashi mu riki sashi ababan bauta ba Allah ba wato arbab a jam'i ne na rabbu wasu yan kananan alloli a kankanin mu rika daukar sashi mu ya dauki sashi abin bauta duka waɗannan abubuwa kar mu yi su mun su, to za mu zama abu guda an fahimta da kyau saboda haka sai malam yake cewa kamar ta takhastumul ahbara war ruhban kamar yadda ku kuka rike wato ahbar da ruhban ahbar su ne manya-manyan malamai na kiristoci na na yahudu su kuma ruhban su ne manya-manyan malamai na kiristoci lamma nazalat qala abi ibn hatim ma kunna na'buduhum ya rasulullah lokacin da wannan aya ta sauka <clears throat> sai shi abi ibn hatim yake ta mu ba mu kasance muna bauta masa baya ya manzon Allah fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam alaysa kanu yuhalliluna yuharrimuna lakum fattakhizuna bi qawlihim yace shin ba su kasance su wannan malaman naku <clears throat> suna halatta muku abinda Allah ya haramta muku bi ko kuma su haramta muku ku yadda kuma ku bi fattakhiduna bi qawlihim ku dau qawlin su da zancen su ku rika? ala na'am sai addini hakimi ke sai haka ne in dai za ka je malami abinda Allah ya halatta ya haramta maka ka yadda abinda kuma Allah ya haramta shi ya halatta ko wanda Allah ya halatta ya haramta maka wannan ka yadda ka bi shikenan ya zama rabbu naka kun gane da kyau inda su ma abin da annabi yake kenan ba suna halatta maku ba ko su haramta ku yadda da kaulin su yace eh ya amsa wannan qala annabi sallallahu alaihi wasallam huwa zaka sai annabi ya wannan ita ce bautar shine da rabbu din yawan ka ta wurin boka abubuwa da aka halatta maka ka cika sha ya haramta maka bisa wani abu da ya baka ya gicciya maka kamar yadda ake da ko matar ta je wurin boka ya ba ta abin da zai ba ta sai ya ce kuma to karte kaza karte kaza a haramta mata cin wasu abubuwa ko kuma kai ma ta je kana hulla da irin su a haramta maka yin wasu abubuwa da suke halal ne ko kuma abin da Allah din ya halatta an gane da kyau a haramta ko kuma abin da Allah ya haramta a halatta kun ga san jini ba Allah ya haramta shi ba to sai a ce ka je ka yanka dabba ka tari jinin wannan mai zuba ɗin, wanda ake kiran shi damun masfo ka tara an ka tara kuma ka zo kai wani abu da shi wanda yake ci ne ko sha kaga an halatta ko ba halatta inda Allah haramta ba haka nan sai an ci tafiya ta ibada ma sai ga suna nema su haramta abin da yake wajibi kai ana nema a hana ta waɗannan abubuwa duka da bokaye da yan bori duk suna yin shi haka nan kuma a gangaro wasu wanda su ma suka zo da wasu abubuwa shine nan malam ya kare mu yake cewa huna huna dakhala ba'du arbabi turuqi min al-mashayikh alladhina yakhtarauna ahkaman wa shurutan laysa fi kitabillah wala fi sunnati rasulih wa yanzimuna atba'ahum bi tibaiha yace anan ne <clears throat> wato ainihin aka sami wasu sashin arbabu turuqi shugabanni na ɗariƙu min al-mashayikh na shehunai allazina yaqtari'una ahkaman saka kirkiro wasu hukunce hukunce wa shuruɗan da wasu sharuɗa laysa fi kitabillah wanda in ka bi su babu su a cikin littafin Allah wala fi sunnati rasulihi babu su a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam yalzimuna atba'ahum bi tibaiha sai su lizanta mashi mabi dariqa din sai a lizanta mai bin wannan sharuɗa ɗin da wannan hukunce hukuncen a ce an ba ka ɗariƙa amma ga sharuɗan karɓa wannan ɗariƙa ɗin an ba ka wani wuridi ga sharuɗan shi wuridin wanda za ka yi kai ta yi kai yi har ka kai wani matsayi daga wannan matsayi ka tafi wannan tun kana muridi har ka zama muƙaddami ka zama wa har ka tafi waɗannan sharuɗa sa a ba su to in ka bi ka riƙe su tare da sun saba ba nasi na aya ba na hadisi su ma kan su karɓar su ka riƙa ɗin ka yadda da su daidai yake da yadda wancan suke sa su abinda Allah bai ce ba manzansa bai ce ba kai ma sun sa ka kafi dukkan zikiri wanda annabi ya koyi na safe na maraice na bayan salloli na shiga gida fita gida kwanciya tashi daga bacci duk suna nan cikin sunna ba su bukatar sai wani ya zo ya tsara maka ya baka ƙari a kan su a jishin wani ya zo ya baka ya ce za ka yi zikiri kaza an baka wuri kaza za ka rika yi ƙarƙashin ɗariƙa kaza za ka riƙa wannan duk ya ce yana karkashin wannan babi din saboda haka sai mala ce fahum bi zalika kad zallu wa adallu su irin wannan shugabannin ko ɗin sun ɓata kuma sun ɓatar wa khalafu nafsal qur'an sun saba ma nassin qur'ani da Allah ya ce al akmaltu lakum dinakum a yau an cika muku addinin ku wa atmamtu alaikum ni'mati kuma Allah ya ce na cika muku ni'mata wa raditu lakum al-islam dina na yarda muku da musulunci ya zama shine addini an gane da kyau wannan da wannan yace wato wa hamalu wilayata ala nubuwa wa farraqu al-ummati islamiyya suka dau abubuwan da suke na annabta ne da na manzanni suka yafa maka su waɗannan shehunai din na Za ka ga irin abin da ba mai gaya maka shi ka yadda sai da nasi ko na aya ko na hadisi sai a zo a kafa maka shi za ka tambaya ce a karke rashin kunya kawai ka bi ka zama kawai kamar gawa gaban mai wanke ta duk inda aka juya ta dole ta tafi gawa ce to kai ma ka za ka zama gaban malam duk abin da ya ce sai dai ka ce na'am na'am kan ka kasa ba hali ka daga kai ka kalle balle ma har kai musu wannan da abin da aka ce kenan zo su ba su san lokacin da ake wani abubuwan ba in ana faɗi sai su ta ganin kamar wasa ne to har yau akwai guguɗe guguɗe irin waɗannan abubuwan shi yasa ake karantar da al'umma da shi suka raba kan musulmi waɗannan abubuwa asali abin da Allah ya horar da mu mu bauta masa bisa koyarwar manzo sallallahu alaihi annabi shine aka aiko mana a matsayin abin koyi wanda za mu bi sau da kafa da kadi kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir hakika babban abin koyi mai kyau ya kasance gare ku don gane da al'amarin manzo sallallahu sallam shi za ku bi shi za ku koyi da shi ga wanda duk son gamuwa da Allah lami lafiya to sai a raba ka da hanyar manzo a kawo maka wata hanya da wani abin da annabi bai san shi ba bai yi shi ba a sa ka kai kai to malam yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin wannan abubuwan da suka yi ta yi sun zama wato kamar yadda Allah madaukaki ke cewa ne إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء lallai waɗannan wanda suka rarraba addinin su suka kasance jama'a jama'a shi'an ƙungiya ƙungiya daban-daban lasta minhum fi shay kai ba ka da komai tattare da su ma'ana ba al'amarinka ba cikin su hanya ka daban ta su daban a kawo maka wata ɗarika wani wuridi wani waye wanda annabi bai san shi ba a ke ka yi wannan gaba ɗaya annabi babu ruwan shi da shi saboda haka wa amatul ilmi wa bil jahili da wannan dariku da suka kawo suka matar da ilimi ta hanyar jahilci saboda sun hana mutane karatun ƙur'ani da ta lauka za yi sai ƙoƙari ka gane ma'anar sai a ce ai linzami ya fi ƙarfin bakin kaza ba ta ba karatun ƙur'ani baka isa ba in ka ɗauko sunna zaka karanta sai a ce a'a sai dai saurari abin da za a yi ta gaya maka na karamomi da falala da sauransu shi kenan shi ne karatun amma alhamdulillah kun ilimi an farkar da shi jama'a sun gane yanzu alhamdulillah duk wanda zai sa makaranta ya sa ɗalibai gaba bai ce musu Allah ya ce annabi ya ce ba shi ma ya san babu mai sauraron shi shi ya sa alhamdulillah za ka ga wasu duk sun gane sun dawo sun bi abin da suke karantarwa sunna ce da hadisin manzo da ko maganar magabata wannan dama abin da ake so kenan a gane amma bin waccan hanya ce shi yasa ma ne ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء minna. يا الله كك هلك mu da abin da wawaye mu suke aikatawa fa in tawallu su idan suka bijire suka ki karbar tauhidi wa qulu shahadu bi anna muslimun to ku ce mu mun mi kauya ko mun shaida lallai mu a kan abin da muke dinnan shine musulunci kuma mun miƙa wuya ga gare shi mun kaɗai ta Allah wannan shine an tsara shan karatun mu da bamu samu ƙara sa aka ce lokaci ya cika aje kenan Allah ran karanto mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين نعم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وال... للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين نعم الله ملوك يا أهل الكتاب ya kuma abuta littafi yahudu da nasara kenan lima tuhajjuna fi ibrahim me yasa kuke musu kuke jayayya game da al'amarin ibrahim wama unzilat at-tauratu wal injilu illa min ba'di ai ba a saukar da at-taura da injila ba sai bayan sa sai bayan shuɗewar zamaninsa afala taqilun shin ba ku da hankali ne ha antum haula'i hajjatun fi ma lakum fi ma lakum bihi ilm ha antum ga ku ku yahudi da yake na ki nufi haula'i hajjatun ku ne waɗanda kuke musu ma lakum bihi ilm fi ma lakum bihi ilmun sun abin da kuke da ilimi a kansa a taurakin nan da injila duk a cikinta akwai bayanin manzo sallallahu alaihi wasallam amma sai kuke musu tare da sanin ku akan hakan wani mato na fi ma laisa lakum bihi ilm to nan me yasa kuke musu da jayayya akan abin da ba ku da ilimi akan shi shine musu akan annabi ibrahim alaihi salam wanda babu sidira ko kwaya daya ko kalma daya a cikin attaura ko injila da suke bayanin annabi ibrahim domin shi ya yi zamaninsa ya shuɗe sai ga shi kun zo kuna ta musu a kansa wallahu ya alamu an antum ta'lamun Allah shi ne masani shi ya san duk abin da ya gudana na wanda ya wuce da wanda zai zo nan gaba wa an la ta'lamun ku ba ku sani ba ba ku da wani ilimi ba ku da wani sani kuna abubuwan ku ne a kan son zuciya da kuma jahilci domin me ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan domin shi annabi ibrahim bai kasance ba yahude ba wala nasaraniyan haka nan bai kasance kirista ba walakin kana hanifan musliman sai dai shi ya kasance hanifan mai miƙaƙƙiyar aƙida ne mai bauɗe ma duk wata aƙida da ba ta musulunci ba saboda haka Allah ya ce musliman mai miƙa wuya ne gaba ɗaya zuwa ga Allah wa ma kana minal mushrikin ko bai kasance daga cikin mushrikai ba inna aulan nasu da ibrahim waɗanda suka fi cancanta cikin mutane su ce ibrahima nasu ne lallazina taba'uhu waɗannan da suka bi shi a zamaninsa suka yi imani da shi wa nabi da wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu da waɗanda suka yi imani da manzo sallallahu to su ne suka fi cancanta su da'awar annabi ibrahim nasu ne domin aƙidar su ɗaya hanyar ɗaya daya wallahu waliyul mu'minin Allah shine majibincin mu'minai shine zai taimaka musu shi zai kula da al'amarin su to wannan ayoyi ƙarin bayani ne akan shubuha rudu da hayaniya yahudawa suke kawa dangane da annabi ibrahim suna da awarcewa cewa ai akan addinin sai rayuwa haka nan su ma kiristoci suke cewa ai akan addinin sai rayu kuna fahimta da kyau shine Allah madaukaki yake cewa ya ahlal kitabi ya kuma abuta littafi yahudi da nasara kenan ibn kasir yake cewa sune yahudi da nasara dangane da jayayyar da suke kan annabi ibrahim da da'awar kowa a cikin su yana cewa nasu ne wannan ya ce nasu ne wannan ya ce nasu ne su ma shawa, mushrikai na zamanin manzo a can da suke a makka su ma suna cewa ai nasu ne shine sai Allah yake bayani akan su kiristoci da su da yahudu ku da kuke ja akan dangane da annabi ibrahim lima tuhajjuna fi ibrahim me yasa kuke musu da jayayya dangane da annabi al'amarin ibrahim alaihi salam me yasa me hujjar ku wa ma unzilat at wal injili illa min ba'dihi ba a saukar da a taura da injila ba sai bayan shudewarsa ko kuwa yahudu kuna jingina kanku zuwa ga a taura da kuma musa alaihi salam to ba aiko musa ba ba saukan masa da a taura ba duk da littafin da kuke sa kuke riko bayan kun jirkita shi kun hargitsa shi sai ba a ma saukar da su ba sai a bayan shi kuma a cikin a taura ba a yi magana komai ba na shi wanda aka yi maganar wanda zai zo nan gaba shi kuma kun kun ɓoye wannan alamomin da abubuwan da kuka sani na ilimi a cikin attauran da injilan haka nan ita ma taura, ba a saukar da ita ba sai bayan shi ibrahim alaihi salam kuma a cikin ta ba a yi bayanin sa dan shi an yi shi ya riga ya wuce wanda aka yi bayanin sa yana nan gaba zai zo shi kuma kun kiyarda yadda to wani irin abu ne wannan ga gaskiya kun kita sai wani abin da ba shi ake nema ba kuna fahimta wannan shubha haka kullun dan rudu haka yake ga abin da ya kamata ya yadda da shi ya imani da shi ya kira zuwa gare su yake sai abin da ba shi ake bukata ba shi zai tafi ya tana da yana nema don ya kawo rudu kawai rudu ne irin na yahudu Allah ke masa ya yasa sai Allah ya ce ai ba a ma saukar da a taurar da injilar ba sai bayansa shi Ibrahim alaihi salam afala ta shin wai ba kwa hankalta ne ba ku da ilimi ba ku da hankali ku ɗauko maganar da take ba ita ce hujja ba ku ta magana a kai kuma a kaddara ma wai su ce annabi ibrahim nasu ne wannan nasu ne to in ma nasu ne kin da'awar nasu zai masu amfani a zamanin manzo in ba su suka yi manzo ba na jin ba ku wance ni ba wani mutum nagari kullum ke ta cewa jikan shi ne ko kai ɗan shi ne ya yi yayi ya yi abin da ya koma ga Allah lami lafiya kai kuma kai baka bi wannan hanyar da ya jin ba amma da an tashi magana ke ta cewa kai jikan wane ne kai jikan wane ne ai wannan nan nagari na ce mutumin ka ne kakan ka ne wannan da awar da kake sai shin za ta kai ka me zai fi ka ka koma ka bi hanyar shi wannan magabacin da kake jingina kanka zuwa gare shi to ku yahudu kuna da awar annabi ibrahim shi ko annabi ibrahim abin da ya gina a kai gashi nan shine Allah yake faɗa mana a can gaba ko ya gini ne akan shi tauhidi zalla lokacin sa bai hada Allah da wani ba ku ko yanzu kun ce uzairu ibn Allah wanda kuma sun ce isa ibn to wane ne ne kenan wane ne ne mai tauhidi da a cikin ku shi ko annabi ibrahim ya gini ne akan wato musliman halifan musliman to ko akan haka kuke to ne ma amfani da awar to ba a yadda awar ta ku shirme ce sannan ga ma yadda za a gane ta shi yasa sai Allah ya ce shin ba ku da hankali ne to har yau har gobe yan uwa duk wanda zai riƙe wani rudu da wata shubha ya makalkale mata wacce ba ta da hujja kawai kamar ka ce mara hankali ne kullun hankali shine ka gane hujja da dalili da shirya kari wannan shine hankali aiki da hankali an gane wani abu na bata da rudu ka kai ko kuma wata shubha kai ta cewa wane na gari wane na gari wannan ba zai shi ka ba kun gane sai Allah ya ce ha antum ula'i hajjatun fi ma lakum bihi in ku dinnan ga kuku kuna ta kun yi musu da abin da kuke da ilimi a kai kun yi musu na manzancin manzo bayan kun sifofinsa da komai sun zo muku sun tabbata shine manzon nan na ƙarshen zamani amma sai ga ku kun zo kuna ta inkari game da hujjar da ya zo da ita kun makale kuna ta magana Ibrahim alaihi salam kuna ganewa da kyau sai Allah ya ce falima hajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm me yasa kuke musu akan abin da ba ku da ilimi a kansa batu akan annabi Ibrahim ba ya magana su cikin taura ba ba ya cikin injila ba ku da ilimin komai akai to me yasa kuke musu akan abin da ba ku da ilimi a kansa musu kullum in za ka yi shi ka yi shi da hujja in babu hujja alama ce ta rashin hankali sai Allah ya ce wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu Allah shi ya sani ku ba ku sani ba shi ya san al'amarin Annabi Ibrahim da gwagwarmayar da ya sa domin Annabi Ibrahim shi ake kira ne wato abul anbiya sannan kuma shugaban masu kaɗaita Allah domin tunda Allah ya ku Annabi Nuhu da manzanci ya sha gwagwarmaya ya san gargadin shi shekara tasa'in da nawa a ɗari tara afuwan ɗari tara da hamsin yana ta wa'azi sai ya gama to bayan tafiyarsa ba kuma annabin da aka tayar zuwa ta fama yi ta fama da al'ummar su sama da annabi ibrahim domin kun ga shi annabi nuhu ya an sami wasu kaɗan sun karɓa ko ma mana bihi illa qalil to amma shi annabi ibrahim gaba ɗaya lokaci ne da duk aka juya baya sai shi kaɗai har mahaifinsa har duk banda bautar ta ba abin da ake haka yi ta fama zamansa da ya a masar zamansa da ya a ainihin lokacin da ya zo maka ya kawo ɗansa annabi isma'il ko da lokacin da sai lokacin da ya tafi palestine lokacin da ya sami 'ya'ya sannan ne za ka ce ya fara samun sauki to wannan gwagwarmaya duk da ya sha ya sha ta ne a matsayin muwahidi kuma shi kaɗai Allah ya kira shi al'umma ya kira shi al'umma shi ya sa manzo su sallam za ki ga kullum aqidar shi da hanyar shi da kuma irin ta annabi ibrahim ce an gane da kyau to su waɗannan suna jingina kan zuwa ga annabi ibrahim kawai saboda son zuciya ba wai don hanyar ce tashi suke bi ba domin wanda ke bin hanyar annabi ibrahim ai ba zai riƙe wani a matsayin abin bauta ba Allah ba kuna ganewa da kyau to shine Allah subhanahu ta'ala yake mamakin abin da suke kuma yake ba mu labari Allah yake jingina ma kansa ilimi su kuma yake kore masu sani ba su da wani sani akan abin da suke magana sai Allah yake ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan kun gane kaga Allah ya kore duk wannan cece kucen ku daina shi shi annabi Ibrahim ba yahudi bane haka nan kuma ba kirista bane wasu malaman tauhidi suke cewa kalmar malaman tafsiri suke cewa kalmar nan walakin kana hanifan musulman kamar kalma ce da aka sakalata ma'ana yadda magana take ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan wa ma kana minal mushrikin kun gane walakin kana hanifan muslima saboda suwa ake maraddi bangare uku ake maraddi ana yi ma yahudu ana ma kiristoci ana ma mushrikai na makka sai Allah ya ce wa ma kana minal mushrikin su ma suna cewa suna kan addinin kakansu ibrahim sai su zo su bauta su kewaye ɗakin allah wai tawafi suke bauta ce irin ta nabi ibrahim kuma sai a bayan gama kuma tawafin sai a zo a shashafa gumaka an cika kaba da gunki wajen ɗari shida da kowa da nashi gunkin ga su lata ga su uzzu su manata su waye sai kuma ana cewa kuma yana kan addina na ibrahim to shi kuwa nabi ibrahim shine Allah ya ce walakin kana hanifan shi wanda yake bauɗe ma duk wata hanya ce in ba ta Allah ba musliman mai miƙa wuyansa ne zuwa ga Allah kun gane da kyau to haka malamai suka fassara saboda haka an rage duk wani wanda zai da'awar annabi Ibrahim nasu ne ba nashi bane sai wa sai Allah ya bada amsa yace inna aulan nasu bi Ibrahim ai mafi cancanta cikin mutane su ce Ibrahim nasu ne su ne na taba'uhu waɗannan da suka bi shi a zamaninsa suka yi imani da shi wa na biyu da wannan annabi kaga da ma'arifa ko wa na biyu da wannan annabi shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ya cancanta ya ce annabi Ibrahim na sani kun gane da kyau sai mu ma muka shiga insha Allah aka ce wallazina amanu da waɗanda suka yi imani da Allah da manzo da manzancin dukkan manzanni su ma sun cancanta su ce ibrahima na ne. ka dubi amsa karar qur'ani mala ai raddi to har yau fa haka maganar nan take wani kiristanci wani yahudanci wani wani shirka wani maguzanci duk ka tattara shi ka bari ka zo ka riƙe hanyar nan ta tauhidi shikenan ita ce hanyar Allah hanyar manzanni ita ce hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam ba ta da wata hanya da tafi ta dan uwa wallahu waliyul mu'minin Allah shine majidincin al'amarin mu'minai shi ne zai taimake su shi zai kula da su shi zai tallafa musu Allah ka tallafa mana ya Allah ya ce ود طائفة من أهل الكتاب لو يدلونكم وما يدلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتقتمون الحق وأنتم تعلمون نعم الله ملوك السيد ودت طائفة من أهل الكتاب wata tawaga ko jama'a ta su ahlul kitabi wanda aka baiwa littafi yahuda da nasara kenan sun yi guri wadda shi ne sun yi fata ko sun yi guri zai luna da Dama dai su sami dama su batar da ku wa ma luna illa anfusahum ba kowa za su batar ba sai kawunan su wa ma na sai dai su ba san hakan ba kuma ba sa ji ko a jikinsu. ya ahlul kitabi ya kuma abuta littafi lima takfuruna bi ayati Allah ya kuke cewa ayoyin Allah wa antum tashhaduna alhali kuna sane kuna kan ku shaida ne akan ayoyin na Allah ne manzancin manzo gaskiya ne kuma shaidu ne a littafin ku an yi bayanin haka ya ahlul kitabi ya kuma abuta littafi lima talbisuna alhaqqa bil batil ya kuke gauraya gaskiya da ƙarya ya kuke cakuɗa gaskiya da ƙarya wa taktumuna kuma kuke ɓoye gaskiya wa antum ta'lamun alhali kun san gaskiyar ita ce gaskiya to ayoyin nan duka za ku ga ali na farkon nan naci duk magana ake fiya kan ahli kitabi wal kitab ko da hujjoji da komai shi yasa ba sa so a ta karanta qur'ani suke so su ɗauki hankalin matasan da abubuwa na rudu na hayaniya na wasanni yaro ya tashi ko iya jan baki na qur'ani bai iyawa balle ya karanta shi da laushi balle in Allah ya hore mai ya haddace balle ya kokari ya san ma'anarsa balle ya iya larabci da zai tallafa mai iya sanin qur'ani kawai shi kenan ka tashi ni musulmi ne ne musulmi shi kenan ina musuluncin ba ilimi baka san qur'ani ba baka san sunna ba haka suke bukata saboda suke an bayanin komai nasu duk wata ta kuna nasu qur'ani ya bayyana su kaga wannan aya wadda ta'ifatu min ahli kitabi law yudillunakum haka Allah sun yi guri daga cikin ahli kitabi wasu su sun yi fatan ina ma su fatar da ku to bata wannan fa suna nan hayu da yawa ba wai su ja ka kabar zuwa masallaci ka je ceci ba fa shine batarwan ba kiristoci kenan haka nan ba yahude shi ma yafi kowa shi ba yahude ma yana jin addinin shi ma na jini ne in kai asalin ka ba ba yahude bane su a wurin su shirman banza kake kana ɗan najeriya baki kirin da kai waiwai kai ma bai hude ko suna shirme ne suna nan waiwai yake ga mutum wai shi ma bai hude to shi ba abin da ya dame shi da kai wallahi ko me za ka kin da kai ba jinin su bane ba ruwan su to haka suke sai suna nan su yanzu ba kokarin su ka zama bai hude ba ba kokarin su ka zama kirista ba a ka zama ba ka musuluncin shikenan ka lalace ka balbalci me kake ba ma san me kake ba haka suke so su mai da matasan mu ta wani hanyoyi ba su zo su ta wa'azi suna ku daina musulunci ku daina zuwa masallaci ku daina karatun qur'ani a'a dabaru daban-daban hanyoyi da za su biyo saboda wannan aqida ta saka Allah yake wadda ta'ifatun min ahli alkitabi law yuzidunakum wani bangare nasu suna so ina ma su sami dama su batar da ku Allah ya ce ma yudilluna illa anfusahum dan su yi kullu kullan nasu ba fa za su batar da kowa ba sai kansu domin wanda Allah ya shiryar su sun isa su batar da shi wa ma yashuruna amma ba sa gane hakan ba sa ji sai yasa su ta fitar da matsu dan kuɗi su ta kawo abuwa na rudu iri iri su fitar da kungiyoyi iri iri da sunan tallafi da sunan waye duk a zuba kuɗi a samar da midiya ɓangarori na kafafen yaɗa labarai da nufin za a duk ɗan ya yaɗa sharri da propaganda ya za a ɓatar da ya'yan musulmi ya raba su da musulunci ko hakan za su ta yi amma ba kowa ba suke mawafi kansu domin wanda ya ɓata yake ƙoƙarin ɓatar da wani kanshi yake ƙara ɓatarwa sannan kuma ba sa ganewa haka Allah yake aka sake kiransu ya ahalin kitabi ya kuma abuta littafi lima takfuruna bi ayati Allah me yasa kuke kafirce ma ayoyin Allah ayoyin Allah shine na farko daga ciki alqur'ani ita ce babbar aya Allah yanzu a ban kasa qur'anin nan da Allah ya sauka mana wanda ya zama gagaraba dau a taba harafi ɗaya nashi bai tabo a ce za a ƙara bai ƙaruwa a cire bai ciruwa yana nan yadda yake na Allah ya tsara kayan shi inna nahnu nazzalna dhikra inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu hafizun mu muka saukar da ambato kuma mu za mu dau gaba da kiyaye shi yasa lafazin baka isa ka ƙara harafi ba baka isa kuma ka cire ba haka nan fassaran ma baka isa ka zo da in kana zuwa da wata tata za a gane kuna ganewa da kyau to wannan aya kenan alqur'ani sannan bayan nan ai ko manzo sallallahu alaihi wasallam shi kanshi aya ne da duk Allah ya saukar a ban kasa to me yasa kuke kafirce mu waɗannan ayoyin na ubangiji hmm? lima tafuruna bi ayati llahi wa antum tashhaduna bayan ku kuna shaide kuna sane tashhaduna malaman tafsiri suka ce ta'alamuna na suna domin shahadar da ake nufi anan, ai bayanin manzo ya zo cikin littafin su da littafin da za a saukar mai biya zo to kaga sun kan a saukar da qur'ani a aiko manzo da manzanci su sun shaida da manzancin shi yasa aka ce wa antum tashhaduna alhali kuna shaide ai ta'lamuna kuna sane da qur'anin nan shine gaskiya kuna sane da manzancin nan na manzo shine gaskiya amma ku baki su nasara na banin najaran da muka karanto jiya baya ba haka ake ba ƙarshe da ake ta ta kurza da su ake ake cewa a zo a yi ban kwarya a yi ne ne sun yadda an yi ta ga sun yadda abin da aka sauka ma annabi gaskiya ne ku shi ake kara jaddadawa a nan ya ahalal kitabi ya kuma abuta littafi lima talbisuna sunan haqqa bil batil yasa kuke cuɗanya gaskiya da ƙarya sai a ɗauko wani abu mai kyau sai a ɗauko abubuwa marasa kyau sai a cakuɗa su haka suke tun zamanin su domin su batar da wanda ba suke da raunin imani da marasa karatu jahilai kenan sai a rika cuɗanya wani abu mai kyau da mara kyau alamai suke cewa haka yanzu wanda duk ya bar hanya ta manzo sallallahu alaihi wasallam yana so ya kirkiro ta hanyar shi sai ya ɗauko hanya mai kyau tukunna sai ya ɗauko wani abu na aya ko na hadisi sannan kuma sai ya ɗauko son zuciya sai ya saka a irin masu harkar magungunan na ka suke sai an faro maka bayani da za a yi maka wa'azi ana ce ana ce can tafiya ce tafiya sai a jingine kuma sai a jire kan abin da ake so a jire ko ba aka ce ba sai amfani da addini sai amfani da imaninka sannan sai a tafi a jire kan abin da ake so a jire son zuciya sai an cakuɗa gaskiya da ƙarya saboda ƙarya ta sami karbuwa ita ƙarya kun san da farko za a ganta fure take bahaushe ce ba ta yaya to da farko sai an lullube ta da wani abu na gaskiya to shi jahili wanda bai da ilimi sai ga kamar gaskiya ce sai can gaba sannan sai a cakuɗa a cakuɗa a baka ko ba haka ake ci bane duk waɗannan abubuwan da ake ta kama mutane duk ta hanyar sai an ta hanyar addini tukuna sai a zuwa sakala maka wani abu da baka san shi ba ne bai san shi ba sai a ce ka je kai kai kuma bayan ba daidai ba ne malamai suka ce duk ne irin na yahudu da nasara kokarin cakuɗa gaskiya da ƙarya domin a ɓoye ƙaryar dan a yadda da ita shi yasa sai Allah ya ce wa taktumuna alhaqa kuna ɓoye gaskiya wa antum ta'lamuna kan alhali kun santa kun san manzancin manzo gaskiya ne kun san qur'ani gaskiya ne amma sai kuke ɓoye shi ne Allah ya ce وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون نعم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم نعم Allah malaukaki ya ce wa qalat ta'ifatun min ahli kitab wata jama'a ko tawaga daga cikin ma'abuta littafi suka ce aminu billazi unzila ala alladhina amanu wato ku yi imani suna nufin jama'a suke nan yi imani da abin da aka saukar ma waɗannan da suka yi imani wato ƙur'ani kenan ko su ma su zo su ce sun yi imani sun yadda da abin nan da aka saukan ma waɗanda suka yi imani wajahan nahari ku yi imanin da safe shine wajahan nahari sannan wakfuru akhirahu sannan da yamma kuma zuwa maraice sai ku kafirce la'allahum yarji'un ta yi da haka ku za wato ku rudo na cikin wanda suka imanin su ma su biyo ku su bar musuluncin nasu wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kada ku yadda ku aminta ku gaskata ku yadda da maganar kowa da kowaye abin da ya gaya maku illa liman tabi'a dinakum sai dai wanda ya bi addinin ku shi kadai za ku aminta da shi da sirrin ku da komai kar ku gaya ma kowa kuma kar ku aminta da kowa illa liman tabi'a dinakum sai wanda ya bi addinin ku qul innal huda hudallah Allah ya ce ka ce masu ai shiriya shiriya ta Allah ce duk wannan yaudarar da za su yi wai su shiga musulunci sannan su fita dan su rudu wasu su ma su ridda duk wannan shirme suke kul innal huda hudallah gaya masu shiriya shiriya ta Allah ce an yi wuta ahadun mitla ma ma wato Allah ya iya bayar da misalin abin da ya baku aw yuhajjukum inda rabbikum ko kuma wato ainihin yuhajjukum yi jayayya da ku su kafa muku hujja gaban ubangijin ku gobe kiyama wal innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha kace musu lallai falala tana hannun Allah kuma yana bayar da ita ga wanda ya so wallahu wasi'un alim lalle Allah ma'abucin ilimi ne wato mai wallahu wasi'un alim mai girma mai fa'in yalwa ne na falalarsa sannan alimun kuma masani ne to ana ta mana dai kissa ta yahudu da nasara don su ne alkitabi Allah yana ta gaya mana hanyoyinsu na yaudara da shubha da rudu da suke bi a tsammanin su wai da su za su batar da wasu ba sun ce ba suna so sai sun batar da wasu kun gane da kyau to hanyoyin da za su ɓatar din ne kuma suke ta tsara su shine Allah ke ba mu labari wa qalat da'ifatu min ahli kitabi wata jama'a ta ahli kitabi suka ce aminu billazi unzila ala ala allazina amanu kuma ku je ku ce kun yi imani da abin da aka sauka ma waɗannan da suka yi imani me yake nufi anan ku je ku yi wajahan nahari da safe wai yadda suke yi a irin rudu nasu tunda sun ga musulunci na ta ci gaba yana ta faɗaɗa wanzu yana ta wa'azi ana ta karɓa kowa yana ta ganewa sai suka gaya za su su kawo wani rudu sai suka tsara ci abinda za a sami wata tawaga cikin mu su je wurin shi su ce su ma sun yi imani da safe zauna majalisar sa suna nan ana tare da su kamar sun imani kamar sun imani zuwa can da yamma sai su ce kai mun ma bar hanyar taku ba gaskiya ba ce to yayin da za su fito din nan su bashi to wanda suke ciki jahilai wanda ba su da karfin imani sai ce to tun da wannan masu ilimi ne tun da yahudu kusan suna da ilimi ko su sun ma karanta tuni dama sun san addinin za a kawo shi za a waye tun da kaga sai shiga sun ta to ba gaskiya mu ma bari mu fita ba ku fahimta bayan wai na cikin za a zabaro amma ta hanyar rudu da hayaniya da abin nan ya za a yi rudin a shiga kama an yadda da saje da yamma kuma sai a fita a ce an fita da za a fitan su a fahimta su za su zabaro wasu su bi su <laughs> shi ne na Allah ke ba mu labari wa qala ta'ifatu min ahli kitabi aminu billazi unzila ala allazina amanu wajhan nahari واغفروا آخره لعلهم yarji'una kun gane da kyau ku je ku miƙa wuya da sahe ku ce kuma kun yadda amma da fatan baki da harshe zuciyar ba ta yadda ba kuna nan zaune kuna ta ɗan jin abin da ake yi to can yamma kuma sai ku ce a'a kai mu abin ba mu yadda ba mu gane ba haka yake ba sai ku fita to in kuka yi haka shine la'allahum yarji'un tayu na ciki su ma su dawo su bar musuluncin kaga ai kun nasara wannan bayan hude kenan to yanzu dan Allah ina zamanin annabi da ake da karfin imani suna yi masa bai wannan wannan sagegeduwar to ina ga kuma hmm? to kuma yau majalisi za su zo nan su zo su ce za su ba haka za su bayan uwa wayan nan ta hannun kan ba ya sa'a ba wallahi da ita za su yi amfani su zubo abubuwa abubuwa na ba tsanatsi nan iri iri lalata karaici mata ko ko ba haka ake bane data tun da data tana wahala wurin matasa a fama a yi wani tsarin da data ta zama available wurin matasa shi nan lokacin da zaka samu awa ɗaya awa biyu ka karanta ƙur'ani ka fahimta ka yi, kare imani sai ka tafi ka biya mawaya shiga can ke ta can nan awa biyu ta kare ana sallar shi kai kana can ana kiyamun dare kiyamun laili kai kana can kana kiyamun waya ko ba su faman da ake ce ba kenan ba ruwan su dabaru suke ya za su rabu wasu da musulunci ba sani ba sai ga matashi kawai ga shi nan dai sunan shi abubakar usman ali amma aki da babu sai ka ji a'a mu kullo da kwallo ta duniya ai mata tsarin da kowa hankalin shi na kai ka ga matashi na mutaba'a kwallo da kake yadda ka san ana mutaba'a na ilimi karatun nan mun tsaya aya kaza za mu dora aya ta kaza ga wuri ta kaza mai ya wuri kaza yana da sauki yadda kake mutaba'a qur'ani a haka shi kuma haka yake mutaba'a kwallon duniya yau wancan wancan tim zai yi da wancan yau suwane za su buga yau ƙasa kaza ce da ƙasa kaza haka yake bibiyan abubuwan a kwakwalwar shi ya hada su da wanda ake da wanda za nan gaba duk ya hada an raba shi da qur'ani bai sani ba ka duba dan Allah yadda qur'ani ke na bayani sharrin ba yahudi tun zamanin manzo ba su bar musulmi ba ya za su su raba su da musuluncin to haka ya fa ake fa sai ga sai su shigo da sunan taimako za a tallafa muku da kaza a kullo da wannan kungiya NGO ta wace ce su suwa bangaren mata kula da yara waye ne kula da gashi nan marasa duk sai a shiga ƙarshe duk akwai abin da suke so su cimma ko ba ta ce bane ne haka bangaren midiyan nan ya za a yi a shiga ya amfani da su kaga yadda za a raba musulmi da musulunci duka amma mutanen mu ko ana karanta qur'ani ko kuma an karanta fahimtar ne to kun ga dai maganar da suke a nan wurin ga dabarar da za su yi sai Allah ya ce wala wato ci gaba wala tuminu illa liman tabi'a dinakum sai su ce masu kada ku yadda fa tu'minu a nan wurin ku yadda ne sun kunje je din da wai wannan da aka tura din ne da su da ma wasu su kowa kar ku taba in kun je ku yadda sai wanda ya bi addinin ku domin idan suka je su suna tsaka mai wuya ne abin abin da annabi zo da shi gaskiya ne su kuma hasada ta sa su sun yadda kuna fahimta sun kace akan batar su to gashi kuma abin yana ta karbuwa wani jama'a sai a za su rusa Shi ne sai suke ganin bari su bi hanyoyi daban-daban to wanda suka shigan sai a ja musu kunne karfa ku ta kankance wala tu'minu illa liman tabi adinaku kada ku yadda sai wanda ya bi addinin ku yadda da shi domin in kun yadda za su kafa maku hujja shine gabatan Allah ke gaya mana bayan an kawo jimla wasu suka ce jimla ce ba. da aka ce qul innal huda hudallah a ce masu shiriya duka shiriya inda ka ganta shi yasa take da alif da lam wal innal huda shiriya dai wacce aka sani to wannan ku shiriya ta Allah ce wanda diyan shiryu da duk roɗin ku ku shiga ku sa wasu yadda ku ba ku isa ba kuna ganewa sannan an yi uta ahadun mislama utitum ko kuma a'a kuna cewa ku ku yi dabaru kada wani a bashi irin abin da ku aka baku ba an ba annabawa ku ne ku kuke da annabawa yanzu manzo an ba shi manzanci to ku yanzu kuna hasada shin Allah ba zai iya bashi ba to shine Allah ke cewa a'a ai duk yadda suke shirya da ta Allah ce sannan kuma Allah shi ba abin da kuke faɗi ba kada a ba wani wani abu in ba ku ba to Allah mai iko ne an yi uta ahadun misla ma utitum ya baiwa wani irin kwatankwacin abin da ya baku in an annabta ne aka baku to Allah ya ba manzo manzanci shi ma Allah mai iko ne akan haka ko ba mai iko bane haka nan in matsayi ne na risala da komai da sako Allah mai iko ne ya bashi kuna ganewa da kyau ko kuma a'a idan suna cewa ba za a ba wani ba sai su irin abin da su aka ba su to duk wanda suka ɗauki fasara fasara ji malamai suka yi ko abin da dai ake nufi au yuhajukum au din nan ba auce ta ko kaza ko kaza ba malaman tafsiri suna cewa kamar wawu ne ka cewa bayan cewa an yi wuce ahadin misla utitum sannan wai hajukum inda rabbikum ko kuma ainihin su kafa muku hujja gaban ubangiji gobe su waɗanda kuke ganin a'a ku je ku yi dabara in kun shiga kun ruɗo su shikenan a gane addinin ku shine daidai kuna ganewa to kar ku ce kun yadda balle su kafa maku hujja ko kuma a'a abin da ake nufi duk dai abin da kuke yi dan kada a kafa maku hujja gaban ubangiji to Allah mai iya yin hakan ne shine wa yuhajjukum inda rabbikum kafa maku hujja ga ko su su kafa maku hujja gaban ubangijin ku gobe kiyama kun san gaskiya har ma wasu ku sun je sun miƙa wuya sannan kuka bar shi bayan kun gane gaskiya ce imam tabari ya ce wannan aya tana da dan wuyar fassara za ku ganta kamar a dan murtako saboda wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kuna ganewa wani innal huda hudallah an yu'ta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum wal innal fadla biyadillah to ka ce masu falala dai tana hannun Allah idan manzanci ne da Allah ya ba manzo ko kuke ganin haka ba zai yi ba to falala a hannun Allah take kuma Allah ya bashi yu'tihi man yasha yana ba da ita ga wanda ya so wallahu wasi'un alim lalle Allah ma'abucin yalwan falala ne sannan kuma ma'abucin ilimi ne yahtassu bi rahmatihi man yasha Allah yana keɓe wanda ya so da rahamarsa annabta ne ilimi ne manzanci ne Allah yana keɓe wanda ya so ya ba shi kuma ba wanda ya isa hana wallahu zul fadlil azim domin Allah ma'abucin falala ne mai girma saboda haka ko ku miƙa wuya ko ku haƙura addinin Allah Allah ya riga ya fifita shi kuma ya soke addinin ku kuma an ba manzo ko ku bi shi ko kuma hasada ta hana ku an gane da kyau me Allah yake ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون نعم. بلى من أوفى بعهده واتقى واتقى فإن الله يحب المتقين نعم الله ملوك كيتي ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه daga cikin su ahlul kitabi ma abuta littafi yahudu nasara man in ta'amanu bi qintarin akwai wanda in ka amince masa da qintar himilin dukiya tarin dukiya mai yawa yu'addihi ilayka zai ba da shi zuwa gare ka ya dawo da wannan amana ɗin mm. wa minhum man in manhu bi dinarin la yu'addihi ilai kuma har wa yau a cikin su akwai wanda in ka amince masa da dinari ɗaya tal to fa ba zai dawo maka da shi ba ba zai baka shi ba illa ma dumta alaihi qa'ima sai in ka kasance a kansa tsaye ba wato ba kaucewa mm. zalika bi annahum qalu me yasa su yahudu suke wannan domin wurin malamai masu tafsiri sun ce a nan wurin ahli kitabi ana ma nufin yahudi kadai domin su ne suke da irin wannan mummunar aƙida ɗai Allah ya ce zalika me yasa suke wancan ɗabi'a na su cinye dukiya in ba tsaya a su ba bi بأنهم qalu na alaina fil الأميين sabil domin sun ce mun ba mu da wani laifi dangane da ummiyin wanda duk suke ba yahudawa ba so suke kira ummiye wato ba mu da wani laifi a wurin Allah na in mun ci dukiyarsu cewa za a kama mu da laifi shi yasa babu laifi sai mun sami dukiyar wanda duk ba mu ba mu cinye wa yaquluna suna cewa alallahi alkaliba suna faɗin ƙarya ga Allah wahum yalamuna alhali suna sana wannan ƙarya ce wai su ce su ba su san hukuncin cin dukiyar wani laifi ba ne wannan ƙarya suke bala a'a ba haka ba ne cewa wai ba za a kama su da laifi ba ba za a yi masu hukuma ba Allah ya ce bala ba haka ba ne man aufa bi ahdihi wanda duk ya cika alkawarin Allah ya cika kuma alkawarin da aka bashi na dukiyar wani wacce ta yi ji tsoron Allah fa inna Allah yuhibbul muttaqin lalle Allah yana son masu takawa to a nan kun ga irin yadda shi ƙur'ani yake da musulunci da adalci duk lalacewar lalatacce in har akwai nagari a cikinsa ba a yi masa kuɗin goro kun ga da yahudu suke da lalacewa da irin shari irin nasu sai ƙur'ani ya ce wa min ahli kitabi man in ta'amanu tsarin ya yadihi ilai daga cikin yahudu akwai wanda in ka amince mai da tarin dukiya zai da ba kayan ka ba zai taba ba daga cikin su aka ce kaga su ne yan kaɗan malaman tafsiri suke irin su abdullahi bin salam ko in ji abin da ka basu an taba bashi ajiya hemelin dukiya ya maima masu dukiya ko ɗaya bai taba ba kun fahimta da kyau sannan sai Allah ya ce wa minhum man in ta'amalu bi dinarin la yu'addihi ilai daga cikin akwai wanda fa in ka amince da kwandala dinar ka amince mai da yau ka ce dubu ɗaya ka bashi to fa ba zai ba ka kayan ka ba zai cinye suke cewa irin su kabinar asharaf kenan an shi ajiya wani bakwarai ce ya shi ajiya ya cinye ya zo ya mai ya musa ya ce kwata-kwata shi bai ba shi komai ba bai hude ne a madina aka yi shi to kaga yadda qur'ani yake iyar yahudawa da sharrinsu da komansu ba a yi masu kuɗin gora ba shi yasa ba daidai ne duk sanda ake wani abu wasu mutane a cikinsu ake barna kamar yanzu da najeriya ta zama a ce corruption yayi yawa lalacewa ya eh duka faɗi wannan amma ka ce duk mutane sun lalace kana nufin kowa da kowa ko ma'aikata duk sun lalace ba na gari a yan kasuwa komai ke ta kuɗin gora gaba wannan kuskure ne ba daidai ba ne a cikinsu akwai na kwarai na masu tsoron Allah wanda suke kafa kafa ba sa taɓa kayan kowa tunda a yahuda an samu to bale kuma cikin musulmi saboda haka duk sanda za ka bayani duk lalacewa al'umma ka daina cewa duk an lalace ka ce da al'umma ana cin haɗari da kauce mu hanya ta Allah an gane da kyau amma karka ce duka kaga su ma hakan Allah ya mana bayanin saboda adalci irin na Qur'ani sai Allah ya ce sai dai kana tsaye akan shi to yau ɗabi'u ne yahudu suke ta koya mutane na rashin kula da abu sai ana tsaya a kanka kaf kaf kaf ana tabi da an kauce to za ka yi barna wannan akida ce ta yahuda su ko me yasa suke da ita Allah ya gaya mana shi ba yahude a wurin shi ya ci al'ummi in suka ce mutum ummi duk wanda ba ba yahude ba balarabe ne bature ne a yau ɗan afirka ne baki irin mu ko ɗan china ne ko ɗan indiya ne ko ɗan ina sunan shi ummi a wurin su to a wurin aƙidar ba hude cin dukiyar wanda duk ba ba hude ba ka ci dukiyar ba hude shine ka ci haram amma duk wanda ba shi ba ka ci bulus ka ci manza kawai haka Allah ya ba mu labari shi na a gaban mu da ku zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabilun sabil ba wata hanya da za a ji a kama mu da laifi kayan banza muka ci duk kayan da wuce to ita ce aqida bai hudu shi yasa yau kuke ga suka mai da duniya da kai ku dubi falastin kada ya ishe ku misali can can haife mu ake zaman sulhu tsakanin Falastinawa da su Yahudawa da an gama sulhun wata ɗaya wata biyu sai ka ji san kai haji sai su sa bam don su ta da gefen yadda suke so su mamaye bayan an gudu sannan su zo su kafa gidajensu Tunda suke ta mamaye inda suke mamaya na falastinawa har yau an kwace an maima falastinawa da tansu kuma an yi sulhun ko an yi wani irin su ne dorarre ne haka suke zalunci wurin su tosu a aqidar su duk abin da suke din daidai ne haka duniyar yau in ka duba yadda suka tsara ta yanzu tsarin tattalin arziki na duniya gaba ɗaya tsari ne irin na irin na bankuna tsari ne irin na bayahudi siyasa tsari ne irin na bai yahudi duk wani tsari da ka gani kasuwanci ne ma ake amai da shi gaba ɗaya irin na bai yahudi ba faduwa sai dai dole ka shiri ba biyar da zaka wanda kuke hulɗa da shi kai kai ba za ka faɗi ba wannan tsare-tsaren su sun tsara su ne akan cewa dukiyar ko sun ci halal suka ci wa yaquluna ala allahi wa hum ya'lamun suna faɗa ma Allah ƙarya abin da ba haka yake ba su rika faɗi su ce haka a ina Allah ya ce wani in ya ci duke wani ya ci halal akwai wanda Allah ya faɗi wannan cikin littafin su a taura ko injila balle mu a cikin alqur'ani kaga ƙarya ne kenan yadda suke cewa nahnu Allah, mu yayan Allah ne a ina Allah ya ce shi eh, Allah yana da yaya babu a wuta ba za ta shafe su ba yan kwanaki yan kaɗan a ina aka faɗa musu wannan to ƙarya murin bai hure da tsari irin nashi wanda kuma yawan su suke nema su kwaikwaya Allah ya tsare mu Allah ya ce bala har san duk inda aka amsa da bala wurin da aka gina magana ne kan koda ko ta suke laisa alaina fil ummiyina sabirin ba mu da wani laifi a dukiyar ummiyawa mun ci ta ba wani mu da wani insha Allah ya ce bala a a ne kenan kuna da laifi ba haka bane yadda kuka faɗin ba haka bane akwai laifi saboda ne man aufa bi ahdihi duk wanda ya cika alƙawarin Allah kuma ya cika alƙawarin da ya ɗaukan mu wani na kayan shi zai kulan mace mayammaci to wannan tsari yana nan har yau Allah ya tsire shi ka'idar ci wattaka kuma ya ji tsoron Allah to Allah zai fatan ka masa kinan duk wanda ya saba fa wanda ya saba alƙawarin Allah alƙawarin da ka kulla da wani ya ba ka amana ko kuma ka ƙi jin tsoron Allah yana nan sai an mashi ukuba saboda haka ku yahudu ƙarya kuke duk dukiyar da kuka ci sai Allah ya kama ku da laifinta domin mai fa inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son masu takawa ba a zalimai ba ku abin da kuke zalunci ne kuma Allah ba zai da zalunci ba Ba nuna man lokaci na jin hakuri za mu tsaya a nan wanda ya kamata a ce mun ɗan ƙara amma yanayin karatun abin da muke fata dai mu rika dan fahimta abin da muke karantawa kuma mu rika kokarin aiki da shi mu gane duk maganar da ake ta yahudu yahudu ko ahli kitabi kitabi to ka san su waye kai kuma ka san kai waye kai kuma yaya zai manhajin ka yake wata hanyar kake kai tsare-tsaren ka na rayuwa faɗi tashin ka kasuwancin ka aikin ka diya yake irin na musulunci ne ko irin nasu Allah ya samu dace Allah ya mana jagora sallah amma nan ina sallah ka ga nan gaba na zan sa sutura saboda mai wucewa in ya zo ya gane ya ji ta bayan ta ba ta tsakani na da ita ba kamar wannan kila din ina sallah daga bayan da sai ya sa ta sutura a gare ni yadda mai wucewa ya zo ya ji ta nan sai da tsakanin da ita ita ce sutura za ka sa ta ne bayan ne musalli gaban mai sallah akwai wani ra'ayi da ake sa kuma zama malikiyar ne cewa ba za ka sa ta taikin ka ba sai dai ka an kautar da ita saboda wai kada ka rika jin kamar wata abin bauta ka ce wannan yana bukatar a nan ya zai sutura ya kan sa abin da zai sutura a gaban shi yakan taguwar taguwarsa wani lokacin ya ce sutura sai sallah ga dabba ce ma ko haka nan kan sa wani kotan da ya kaje da sauran abubuwa ba da za a yi ka zauna kana sallah dan Allah kuma shi kake kila din nan ka sa ta a gaban ka dauka wani ta abin bautar ta wannan babu istihadi ne na wasu suka yi Allah ya ba su ladan abin da suke na gobe na kuskure kuma Allah ya yi wannan da kuma ya ce cewa idan jiya ta karfi mana hadisi da yake bayani azaba wanda za a yi wa shi wanda annabi ya sake ko shi ya sake annabi to kuma wanda yake zaɗe-zaɗe da yake sana'arsa hasan galar kuma yana yin zuwoyi wajen makaranta na wajen sa to an yi bayani dai shi zane wannan rashin na na halitta mai rai zane wanda wasu kace sai mai inuwa wanda yin kai kaji zai ba da inuwa wanda shi ne wanda gobe za a ce ka hura masa rai an fahimta da kyau wasu sun haɗa har zane wanda za ka zana ko da a jikin wani bango yake ko a ne in dai asalin abin mai rai ne halitta ce mai rai ba irin su bishiya su dutse su waye ba suna ganin kai ma ka su wancan hadisin amma suna tsaye da abin iya abin da za a yi inda za a aje shi zai iya ba da inuwa wallahu a'lam saboda haka ina ganin sai ka je ka kare duba sana'a taka ka gani abin da ya dace na halatta wanda kuma ya saba ka daina akwai dan uwa muka kira shi mana zane a makaranta ya gama yake shi zana abu mai rai cikakke saboda haka duk hotunan da ya daga abubuwa wanda suke bishiyoyi da sauran duk abubuwa muka ta kuma ya yi kyau amma bai zana wani abu wanda yake mai halitta cikakka ba saboda haka kai ma sai ka same shi malam isa sana'a cikin nan zanen kuma shi na iya kokarin shi sauke na duk wannan saboda shi hadisin yana da zafin gaske bayanin da ake karkashin sa Allah ya samu da mai tambaya yake cewa wani gidan ne sujada sujada an ce ka yi kokari tsakaninka da mahalicci wajen bukatunka ba ka iya karantawa sai ne kuma ta koma ka gano alkar na manzo ne yake yin sujudan sa kai koyi da shi kana da ladan koyi kuma ka karanta irin wannan alkar da yake a cikin sujudan sa shi ma zai dace amma ka karanta ta wannan yawan da zai a cikin wata take da manya. mai tambaya yake cewa mana a yi bayani da zai yi taimama idan ya rasa ruwa ko to taimama ai karatu ne na musamman ko amma a takaicen a yi za ka taimama za ka doki bayan ƙasa ne za ka ce bayan ƙasa sawabu ce bayan ce dutse ne duk bayan ƙasa wani abu da yake asalinsa kan ƙasar ki to shi ne za ka buga da hannayenka guda biyu in kafar ta ta ta kar ka zo ka shafa mutunta ka ta cutu sai ka dan kakkaɓe to shi ne sai ka shafi fuskar ka ya fadin fuska da tafukan ku guda biyu fadin fuska daga kunne zuwa kunne daga matsalar gaji zuwa haɓar kanan sannan sai kuma ka shafi hannayenka zuwa idan sawu idan hannu na so idan hannu shi na wannan shine mama? an gane da kyau za ka shafi fuska kuma za ka shafi hannaye da shafa da bugun ƙasa ɗaya da kai haka hadisi ya nuna a wasu kiyoyin suka ƙara cewa za ka iya bugu na biyu na farko ka shafi fuska na biyu kuma ka shafi hannu amma dai da hadisi ya nuna ma hadisin mama da annabi ya koyar ma wanda ya zo da aya ke mama ta sauka halin da ya ke mama ta same shi ta jaraba ta same shi bai da ruwan da zai wanka ya yi alwala ya je ya buɗe tuɗe ya rike jinjimar kamar da jakiti na yanzu ya ce a ai haka kaza da kaza ya ce shi na ya ya buga hannunsa a ƙasa ya saba hannunsa da hannayensa shi ke nan ta da hannayensa ya ce in yi wannan ya ce shi mamata mai janaba da taimama na mai alwala da ya rasa biki biki ba zuwa za ka dan ba sai ka je ka girgima cikin ƙasa ba kai ma mai alwala ba zuwa za ka ka dando kasa gaba ɗaya ka da fuskar ka ba kuma nan duk ka shafa ka ce hannun zuwa gwiwa hannu a'a balle ka ce ko za ka shafi ba fuska ce da hannaye ibada ce da biyan ka ke so ka yi wallahu a'lam sai kuma ha to karkaɗe wasu in wani abu zai cutar da kai in wani abu ya ma kalyan da kake ga ka shafa fuskar zai yaje ka ko yin malami da ka karkaɗe amma babu ba zai bukatar karkaɗe na ya? Eh? Ya gane ba a yi akwai abin kafara za ku yi nishe da shi gaba ɗaya su kafara za kuma da ya na. kuma a Na na. a Na na. Na na. Na na. Allah ka san bukatar kuwa a cikin wanda suka nemo suka rubuto suna neman addu'a ko wanda ba su rubuto ba duka Allah ka san bukatun mu muna tawakkali da suna na kyakkyawa saboda kamar ɗaukaka kaya Allah ku biya mana bukatun mu na alheri ya Allah ku biya mana bukatun mu na alheri Allah ka yanka roma al'ummar Allah ka buɗa mata Allah ka sauka mana da wadatar ka sauka mana da yalwarka sauka mana da bayawarka wannan wata da muke ciki a tsare da su shi ka Allah ka haɗa mu da kyau Allah ka haɗa mu da tsare da su shi ya cewa da gafara da duk rahama da kake ya Allah ka saka mu cikin wannan zaka Allah ka karba mana da mu da mu haifinmu. mu sadakokin mu duka Allah ka karɓa mana ɗan uwan mu da suke cikin halin tsakani tare Allah ka yaye mu kwan su mama da dabbobi iri iri asibiti da gida Allah ka yaye mu gaban ka san Allah ka ba shi lafiya Allah ka ba shi lafiya Allah ka ba shi mata wata nagari wannan kasa ta mu Allah ka ba shi zaman lafiya ka ba ta mazaje na gudu masu kwallon kasan masu son zaman lafiya da masu son al'ummar kasa wanda suke taimaka wa addinin mu Allah ta san su ka taimaka mu dukiyar su da ilimin su da lafiyar su da komai za su Allah ka taimake su Allah ka sanya albarka a rayuwar su masallaci da ake ginawa Allah ba da ikon kammalawa wanda da aka sace muna roƙon Allah ya bayyana nasa wanda suka sace mu Allah ya yi mu in ba masu iya bane Allah ya mana maganin duk abubuwa da ɗan uwa da suka rasa Allah mamu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin